الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci biya min yanzu ji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga ya ce karatun littafin raka izun fi tarbiyyatil abna يا الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر nama littafin na gangan etiyan yanayi yammanci shi babba shi meji a jin kula da yi a calagwa sun eti tarbiyayen egiyona aga gagara ka izo wijamu'u mufradu yi rakizatu amma ga rakiza na jam'u raka is na wayi ina za laye concentrate ya nan ko man ga bismillahir rahmanir rahim ya ce da suna ya ce ci ya turama ya tuyegu alhamdulillahi rabbil alamin ya zo ɓata ji tabbata ya allahu ya tuna jali ta ɓata nan والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله amince ya ce ci da salatu zo tabbata ya wuce ya ce ci mai kishuna wa khalilihi da ya maciwi nabiyina muhammadin annabi muhammad wa ala alihi da zamiyoji wa ashabihi da sahabiyoji ajma'in bata amma ba'du zumanana fa'inna min a hannun wajibati jasima nini energy da muhimmanci gan jin wajibi gana wal amana tilazima ya mana wuci kwaji na allati ya jibo alal abdi na wajin wajibi ta ce wujo an yi atani biha na kula gangani da ni fiya zil hayati ishe na nan amma na wace gayi abu na ahu e juji min haitu tarbiyatihim e bayan tarbiya na yamanci wajen gijina wata abibihi da ladabi na wajane wani sihin da nasiha na wajane wata wujihihi da kwe gboro na walawa ne na a a ebuna kika gishi min jumlatil amanati al'azima adamini amana wuci kujo amara Allah wa azza wa jalla bi ha na ci na wacce ma zaɓe na ji foro da ya ladane wa ha gugu tsayin gishi mabe tarbiyya yayin da kula na ya yi na wanda mini amana wuce wa ga gugu tsanin kama kala ta'ala inda zikirihi li awsafil mu'minin kemina Allah subhanahu wa ta'ala ga sai ji sifayen mumini shi yana gan wallazi na gumli amana cikin wa ahadihin rawul mini sifayen mumini shi wallazi na gane shi hum afi li amana cikin ya amana shi wa ahadihin bi alikawali ya shi eh, jin kula gangani da yin a ce wa amana da alikawali wuce shi وقال تعالى أيضا aidan sai أيها الذين آمنوا ayyuhal ladina amanu ya na تخون الله jina la takunu allah e gajin ce ci khayinci mai gaji amana na ce e ci la ma rasul ma wa amana amana na ce ci la yana ga amana wuce ge ga guji dabo e bi ci ji dabo e ga gutsu wa antum ta'lamun ya so mu kiyama wallahu subhanahu wa ta'ala Allah ya tunali insha Allah tuna kama annahu wahaba aba hadhihi an-ni'ma al-azima sai mina sai ci wani ya taji ya yammanci shi yani mawuci kona faƙala sai ci ci lillahi mulku samawati wal ardi mulkin sama da kinyi sai ci ya huluku ma ya sha'u sai ce jin halitta ya na gaba wuna ya habu liman ya sha'u inasa zanen gaba sai ci nan wuyugin zagi wa ya habu liman ya sha'u a zukur zanen mawake bana da kuka le dama yana ya zaunce ya ji ba gije fa innahu kadi ita manahum alaiha ejin na ji to ji ba ji ji to ji zagi ba ta ce cha lafiya mana da karkashin yamin cajo wa ba wajaba alai muhuquqan wa wajibat hakkin da ce matakin yamin cijo wajibin da ce make ta abu na ji bai bayin na ji hanan wakti baran lil abna sai ci lafiya ni mace ne da jarabawa lil aba yamin cijo fa in qamu biha tijaha abna'ihim ada ke manci agagwa amana nan a ta jarabawa na ji a ci ne cin da bai gaji nan kama amara humullahu jannace ci jan faro su ba na wata hala nan kana lahum inda Allah ya ajiru na azim yammanci ya da ladan wuce ko wasa wa bunjazil da ya gabanin wacce ne wa in farratu fiha kaga yammanci shi ma yammanci maguta ɗe fakad aradu fakad aradu anfusahum lil ukubati amini alada bana da ji azaba na dauna bi hasbi tafritihim godogodo yake mina aga ta mana na ta na ina manya gabi da nan sai ci ko ya ko matsayi ga adan bode ne ba tu a tsaga ka zanna tun da na sukun kuma je bukata ya gidiya na wa gana yi sako kashin amma bi ibrahim alayhi salam ce ce la yu jani to na wa kuku nan mu fe jiki yau mu fe ba da sako annabi zakariya wa kuku fe yi ma kuku mu fe ji rabbi inni wahana al'azumin ne واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا سيبا سقوى دعا سقوى يوجد تسو اجنا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي ربيا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اجو ميغا إبراهيم نوا جانجلي أنا جاجر عزنا أنا بفيت بجي أنا بفيت تجي har su babu na nabi ga innal aina la tadma ya fi kpaye wa innal qalba la yahzan ya gbama wa fi jinazana wa inna la siratika ya ibrahim la mahzunun ya wa ibrahim yi gane yi gane wani gaskiya ya jinazana yere ya zo shishi sako ya ji baji ko sako ya ji yin ko sako yi ji baji shi ko su koyi yin zagi shi ko ba koyi baji da yin zagi shi ke ba ni mu yo da ni macin da na ci ladan karkashin wa bana shin waga jarabawa na ji kashin waja ni mana na sokoya wani wa waje goya soko bi wala na tuye na soko gane kashin waja so ya soko ji a wajen so ya ji a adiya eza edogbo ama kuranu gbazanwe ama adisu gbazanwe adi ilimi ganwe eji nafila ganwe eji ibada ganwe eba aduwa ga sokwe gan wunde hankali otu a ade tombe to sokwe gan sokwe ebo a ganwe sokwe mai aja ebo go eji nene sokwe laya baba na meji laya nene meji laya ba da yi ni na sokwa sokwa sokwo wa ji ga tubu wa qala Allah ta'ala sai ce latin ga ya ayyuhal ladzina amanu ya ne shayi imani jina ku anfusakum wa ahlikum nara ya ci takin ya gotsa to zameji daga eno wa kuduhan nasu wal hijara yana ga agun yana wuce ne da wani gangani da tafin alaiha mala'ikatun gilazun shidadu mala'ika shi a ɗebo na shi gilazun agboka shidadun a maji tsanani nan yawale fal'ayatu aslun azim fi wujubi ri'ayatil aulad ayan na asali wuce ko dan abun nan ne lawe kiyan wajibi cin ri'ayatil auladi kula ne jin da ya gishi na wa tarbiyatihim da tarbiya na wajane wal inaya bi ahwalihim يقول أنا واجب حال haliya قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيدنا علي سيدنا في بيان هذه الآية يتشين بيان آية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا علموهم وأدبوهم لا يلمي يجي يما يعلد دبي يجي فرد بتنقلي يكون أغوية تنقلي إلا jibe gwale a jibe gwafe ma sai a na sai da ciwoye ma ko za ci zuwa yabo ma lagin tara alotu kirki lagin tara gba lagin azkaro lagin asalatu anabi lalotu kirki lagin yabo ya tsoye cika lagin tara gito kuma ko gaisin siga ma gaisin wiwi ma gaisin gema sai jijin babu da sauransu ẹ̀rùn gbọ́dọ̀ lẹ́nu ìpáta ń lọ sí kíbo wọ́n á dìbò hùm. wọ́n fáha ánì nàbí yìí sọ́lám tàkídò hazel amà wọ́n á tájú daga bá níbi sọ́lám yẹnu gbọ́gàn na kábínà wọ́n bayani tahatumihi de bayani dole bu alal abai tatiya ribo yaman fakalan faqala ngakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati te e kace yo amma gizan doro ne tiye na la da karkashu bugun kana al imam ra'in huwa mas'ulun an ra'iyatihi e da shi ci sana kanu yo amma gunga ya tiye na la da karkashu bugun kana wa rajul ra'in fi ahlihi la ba yo to ma e mun so idan dan ta ciye jama'a ne jibo wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi amma dunga ya tiya ina la da karkashin bugun kana a ni bagan ni we waje forodo tungun wa kungoya tundede wala ili go wangi wala da sun tsaye wu a giwe the same thing wato wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha in la jo tsoma da no tsaye kan ne ga wuce idan niya ebubo wa ya mas'ulatun an ra'iyatiha wato yin zagi masu ku a ga ya ce na lada karkashin gogon wukanan wal khadim ra'in fi ma da sayyidihi sane kuku gina ya kan shiga wato yi ya ce dukiyayen ogogo ko owa mas'ulun an ra'iyati a jin wato ga ya ce na da karkashin gogon kanan ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fa qawluhu ngai gana na diga masulun na ajiza ganan wa tafsirun bi su lil abdi an hadhihi al amanati tukpa padon ko yaza etin so kwa ajiza ga cin amana na jo so kwa agbe tuci jigan ko wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al mursalin da ja tun na cin ja tun ba na a zikiyar a qifuhum innahum mas'ulun ya kan yi kin ya gaba an gige ga annabi ta zo la qadama abdin yawm al-qiyamah ta yas'al an arba wa lega ke min agi e gigan e tin gba waji bolo bolo lo baye mun ci wona ake ga a ni to e mun ci so ga gba waji waji tarbiya ke min musulunci wa iza wa kafa bayna yadayhi yawmal qiyama ila ga digi buru ce ce fari kiyami bal qala ba'd ahli ilmi ilm sashi man jiga ina Allah azza wa subhanahu wa ta'ala yas'alu al da an waladihi yawmal qiyama ce ce mun ci ga e ci jugo fari kiyami qabla an yas'ala alwalada an walidihi ka nya gin ji ga tiye man ci gona wato sako bin an ba tarbiya ke bin wani kashin waja hmm? ka ni a gina ji yan ba wajin bolo bayan ya ci wona fa inna wa kama an ala ibni haqqan kemina baba wanda ake ta ce je ne je wajidul walidaini mujibulu wulu lo buna falil ibni haku hakun e ejoto mutu da ake ta ce babu buyin babu lawon tarbiya wangi qala ibn umar ibn umar waga are ga egan e man ji wancin da da ta fi tu fatul wadud mawdud fi aka bi e, ibn qayyim ibn umar ga ibnaka ejiwe ga jiwu ya da fa'innaka mas'ulun an waladika ibn ajiyo ga ya ce yobo ma za a dabtahu ladda bikici walayahu wa ma za a lamtahu ilin bikici walayahu wa innahu mas'ulun an birrika a ma magiye ga wato ga ya bolo-bolo da jibe ba wani wata wa iya ci yi laka da yi ne latuwa ne a shawa ne ga role ya zandoro jikin dambu yafa Allah subhanahu wa ta'ala a cika Allah subhanahu wa ta'ala suna lissafin malatunan kama ausal abna a bibirri a ba'ihi kemino jirgiji wasu ci ga aji bolo-bolo a lobayen mancana wa wujubil ihsani ilaihin ya wajibciyan aji bolo-bolo a lobayen bi kauli bi banu wa wasu insana bi walidai husna man gan sallah subhanahu wa ta'ala kama ausal adna bi birri aba'ihim Allah subhanahu wa ta'ala kelime ji ya ji shi wasu ya ci ga aji bolo bolo alo bayan mancana wa wujubil ihsani ilaihim ya ji shi ma aji bolo bolo aji kirki ba alo bayan mancaji àwọn àti àbàdúwàrà àtúntún àdá kó. a ajewa aya a can mata ko da sauran sunan bi qawlihi da ba su kun lafna ga wa sayyidul insana bi walidayhi husna inji za an ji wasu ya ciga waje bulu bulu lo bayan man cuci na fakad ausal aba bil abna'i aidan so ko ji to man ciyo so wasu ya ciga eh, dan bona ji lo bayan ji ne wuci magayi bi tarbiyatihim wa ta'dibihim adili tarbiya amma ya ladabi kama kala ta'ala kan nasu lati magan yusikumullahu sai ce jin wasaici fi auladikum وقد أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لله كيكا نبينا وشنا نبي صلى الله عليه وسلم يا labari anna lil walidaini ta'siran balighan ala abna'ihim kidin yamanci guba ba ade tasiri wuci koko takiyan ijajo fi aqaidihim e ba aqida yan gijo wa adiyanihim to adini abo fadlan an akhlaqihim wa tabaihim kin belioto tabi ayen gijo gangani da tabiyaji ma'ana behavior na ji na da morals na ji na da hali na je a develop ne da ke mina behave behave ne da ke mina jar kaji da zaman jiji na a ɗin na da ya mun caji fakala a ne daga kullu mauludin yuladu fitra alfitra da e dondo ne mana e bu matakin fitra fa abawahu yuhawidani yamanci guba ba a gulashe ya wude ko au yunasirani ko da lashe ba nasare au yi majifanihi ko na daje majusi ne ta ya enana ka mislil bahimati da shi dabba tunti julbahi mata na ma dabba nan hal in ba ta jidu na ha, ya yaje dabba wuce na ga mawuro na jada'a tukulu kuya aga manangi kwaci ko yau ne yi, a ga ci fresh nan ji an ga wani yawan ade ne jin wani kashin amma ga bai jira rayuwa na sko da bele tuba dike ba na koya ba na koya da ana na ijabu bai koya baya na umma na kashin amu ma bebi ihi a cin ga gaga magibi ege ta wuce fitro wangi waga bai tun biya cin yadda biyar lokacin ji ije na na tube gunda ana nan gaba dike ma ba lawu babu mawace na jinwa jinayin kiyo de babai benne kashin da zai ji fimbo bai ne bai yaji da sauransu nga mala wa yi ne yammanci nga fi ya san wangiya e juna ko za ma tabna adam qata amal ila min salas min bo waladun salihun yad'ula yayi kirkina sai ba duwaya yammanci nan da bi masu kun ga lugu ya gife da da ganin bai ya daidai shi mu ibn annabi ga rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil idza ajabu tu addini da tabiya ya yi ya buga zuci ne da rikicin wali da yau ne ta ci ga ya wagila da makaranta na ene wugi ba ga wannan wujin ya kirki amma ko a ga manne wukatun ba ga wannan wuji ba wa alibi a sallan bon wuta ude jeje lawu jiwe joji ana kitatiyan yan wuce mamman wayan shi'u na shi'ul fitiyanu minna alama kana awadahu abuhu a ga zargayen na kilimi bonan waju na na kitatiyan na nga sun nga daye yammanci wuji ce ji mbo wuci makusan wuci daye na ko yawa haza masalun baligun mahsus nana misali yo na wege bala ngole wege bala ga wanjo wato ma filu nan fa innal bahimata tuntij tuntaju fil adati wal mushahadi bahaima salimatu min al uyub wal afat dabba ga ma dabba ko fil adati ya bayan al'ada wal mushahadi da yana wato alle ne dabba nan wai mana bahaima salima dabba na je yi aminci nan min al'uyubi wala da ya minci kyayi bundoro nugwa wal afati ko biye bojin dondo be batan dondo wala safiya jaz'un wala qat'un fi yadiya aw uzniha waje adille dabba wacce na ga mace na lai safiya jaz'un waje a jikiya wa kotu baya aw qat'un fi yadiha waje adille wa egwa wa koya aw uznuha tuba wa koya aw rijliha ya ci wa koya wannan baya su da zalika

nso ga koyon doce di ne ma kowane alama don ba haka za al ibnu atin ga ya bi fa in lau yuladu ala al fitrati e magi matakin fitra fa idza ta'allama al kaziba ai e, ga be da in ga ga manasu awil gisha ko ya lugusu yinji awil fasada ko yin ba nan gaci yinji awil walin hirafa ganda tifaye aw gairi al munkarati gan da ya jeje mutum tunan kyau ci majin na jane fa yin na wuli amurin harin anil fitra shi inga wuli na outside fitra buda ɗin nan tun wani gama ba abun nabo na shi shi automatically wani agan giga kiyo sai da zuwa ne a mai gela gama na ƙiyin sun ke mutuki nan misali ni a gato na gi na ta da shi zane ma go da shi na wunje kiyo wunje gi dembo wunce ji sallama na sai tujin gan abdu waga longa iza kazi ibo gama madan ba wale e ginna wa ga wa lu ayan bon wa ga biyo wa ga nan yin nan kashi amma ga tun ba ga ganjin su kujan kare ga ga ga madan ba yana da gugu ne mamma su ga mane bane mamma gugu ko dan ba ba su kun a ga ta ga ne yin kezo fondoci no da be ga wulo makanta ta da zo shi ga be shi ta ga da makanta ne da abin da ya ta kijo wata ga na su ga sun ga manaka da su kun na ta ga ba mu ga kin su hmm, ka kuno bi gama na su nan wale nan wuta ga dikiyo nga ciu gama na yin wuyin su egi shi ka to gani be ni zan da ce kolu ngo diga ni ko na ma da mu ga ga kiyo mun da ko bo bi ani egi ma ga nan wuta wuta so shi nan je yi mun ga nan wani dikiyo to sun gama na ne ore igin na ce a wadda abin igin na jike haɗe ga wadda su algusu an na la kuruka ba bi shekafa a ce boje nan da ya gishe ya jin a ce ku ko ko zai yi shishi wace la efu du wace la suka du wace ga efu nan da ya gishe ya jin ngọ́ di ránà ọkọ́

wani fasadi shi nan ko to mai gishi shi e gila gantin ya amma fimu na baban wani lajiya mi da yi wuce cinye nan wani fimu yadda je ji na fi north africa afghanistan chechenya da sauransu nan shagan wani lawuji ya buwe ju fuɗe ya buwe ju da ya kama wala kuranu wuncu da ya kama wala suna na biyu wuncu da ya kama wala littafin akhlaqu bai manhaji na mai su mai kanin wucu da ke wucu da istiqama walulu ba man kirki a daju tarbiya wucu da wailimi wucu da istiqama nuwa ji na ko sai da ke sai da fi mu a wari di cine e ga be cimca to tin wari di develop kan ci zuku wucu azu yin makanta wucu kun ga yi wu wucu kun ga police wucu kun ga police station an me bara ka yi jina abugun babugun wuce ba nun da wucu di ke wucu di tabiya nana alalima ta ko so gabo yau aw ghairi min al munkarati ko da ne kenan fa inna li amrin kharijan al fitrati imma an yakuna bi sababi su'i tarbiya imma yajin da ɗaya da ne yi da tarbiya na babu tarbiya jeje na babu june ko walulle biya palo walulle mi karuwa shi walula wazin yan bidiya ji wa shi kasaitin yan bidiya ji wa jikiyo wa shi tukbu sallaga ga ajiwa ga sai ci fi mali ko ya fe zawa da mini novel babba kun ga cibo ma ma ta bagba qur'anu ka sura ni waliya baba ma jiki an baba ma ji damuwa wanda ga fe le waye e mun be baba ya dabi amma ku ji sallah ko ku fi azunya ko mu ji jilbabwa da sauransu baba jiki an mu ji damuwa ga gaskiya ji we swear to do ga le ka result you alhamdulillah bal tirun alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa wale bi su tarbiya ci amman na batau awul ihmali fiya ko su babaji kula biyu aw bi mu'assirin khariji min ashabi su ma external factor no ci ye ya dideji aw gairi min al khulata ko da ko da mutum ne idan wanda shi ke ba gangani da yinan to yana bata wanda ya ji tarbiya wanda lajin lalace waliyamiyyati hadhihi al amana ebo muhimmanci koya amana bididin nan wa izamiha da cinwi ma azkuru huna a hamun raka izwal usus allati yambagi ala kulli walidin an ya ta ne biha ni a tun ba wannan raka izishi ko fila wuci kwangoci biya na shingon yammancin ga yadda wange ya tiyan tarbiyyar yubo ne wal usus da gere wuci kwaji allati yambagi ala kulli walidin na wagon yammancin dondo an ya tani biha na wajen kula da yi nan ya ta haƙaƙa lahu hazal matlabin nabi ebo manufa wace wannan luyu duyu wal maqsadil jalil gangan da tsipa wace wannan be luyu de ana wani ga wadana su wato ga watar ga wa ga yiwa yulu da tarbiya wangi mun ga gin kama mun ga fayama eh shi dana na shi wa ga gwasun o manga gwa insha Allah ta'ala ce cawo bana je ikanyana manufo magaye denin so ya dena kafin gburo wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfirka wa tubu